Baka dai baba. Baka dai. Eh, lalle baba. Eh wallahi. Eh. Ga kaya fa kauye. Wannan arin ya ke da Allah tambaya miki. Da Allah da so nake kin gane. Eh, misali in dai hmm. abin da ka gane misali sai ta komo bangare na <laughs> bai wa Allah ina so in ƙara gaya miki babban yara ya ga guri kuma ya ga guri ya maguri <laughs> ina so in tabbatar miki da cewa ya kin faɗa cikin kogan abin nan zuciyarsa ko kwarai kuwa to yawa kar ki kwantar da hankalinki duk garin nan babu wanne kai tsohon mu kuɗi kwarai kuwa kai tsohon mu hige hige makabarta garin nan da aka binne kakannin kuma ta mu ce a'a misali inda aka binne kakannin na kuma aka tsaga ka rabu da ita in je maka rai kunya na rage da Allah rogo in ban yi rogo a makabarta ba Allah dina kai haka da sai yi rogo kai haka da Allah kin ba wallahi rogo zan abun ana tsaya kike tsaya ka gane ita shi ita oh wanki kike kin wa tsohon ki tsaki tsohon ki dan Allah ka daina irin wannan ya da mace ta hana tsaki to menene dan tayi misali dan Allah ka kwantar da hankalinka tunda ka ga bangaren da muka zo akan magana wa'annan abubuwa muka zo babanya eh? wallahi in dai da kakanta a makabartar baban in baba na rogo zan agun ba Allah ya tsina kowa ya mata Allah rogo zan daci zai daci zai kai wannan ne kana yin rogon daci zai ba shikenan ba kai ai ka ga garin na yarinya ba ki san uban mu ba na zai kwantar da hankalinka nake so yanzu kaga misali tunda yadda na fahimci dai wannan dai kaga nake ji tana cikin tana cikin ah, ya ce duk abin da ka gani in dai abu ne wanda za a ji daɗi a gari ne kawo to wannan kaga ai bangare na ne. A ah, oh. a ban kai ba gashi maina ce ba. Mainar me? Maina mana. Mainar me? Maina yanzu misali. Mainar me? A kasar waje ake kai ta gashi nan ake kai ta ana. Ai da ka jinga maina an ba haihuwa akai ba ta da wani amfani a gidan. To tsaya ka ji bari ka jinga ma akwai wani ana ce mai shaga. Shaga? Shaga. Dan solo ne. Shaga a a Dan so alƙur'an dan solo ba shaga dan solo ba. Ba shi ba to. Ban da rawar solo ba abin da ya bari ita. Ita maina yake diba yake kaiwa kasar waje gashi dan yayi. Kaga tun da ka ga ribila. taga dan yalo abin da ya kai shege wan igangaro wannan yaro horo mai rawar yan iskan nan ita fi ita fi ita fi almu uban daba na Lagos dukkan su ha yake an fara yake ko ne an fara yake ko an kama ko za a fara ni ba sani ba shi ma akan wannan rawar aiki wallahi ku da gyara to shi misali wannan ai ka da su bangaren sana'a su abin da ni eh, nake so da kai ka fuskanta eh wannan mutane da abokanai na ne mun zaman bacha da su a ga mun yi abu malu da abokanai na ne tare muka yi tono da su yanzu mu buga ruwan nan <laughs> eh. inda daɗi to lissafi ya ƙare to buga ruwan nan kawai